To tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa.com ko kuma a fada kan VOA Hausa.com din kai tsaye masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Safina Sada, da Dangi. Sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis 12 ga watan Janairun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis inda za mu ci gaba da magana game da kulle wasu asibitocin Nijar masu zaman kansu. Bisa zargin cewa suna taka rawa wajen karkatar da hankulan likitocin gwamnati daga aikin da ya rataya a kansu na kula da lafiyar 'yan kasar. To mun tambayi masu fashin bakin al'amuran yau da kullum da ke kallon al'amura a Nijar irin su Farfesa Bube na Maiwa. shin ya suke kallon al'amuran harkar lafiya gaba ɗaya ma a Nijar? yau idan aka ɗauka nan nahiyar mu ta afirka wato muna kokowa da cuta iri-iri kuma hawa yau kamar eh, zanen da majalisar duniya ta mai kula da lafiyar jama'a wato mu ba mu kai ga wannan zanen ba wato muna gajan kamar likitoci kuma da asibitoci sai aka zo ana ɗaukar wannan matakin shine cewa da kamar likitoci masu zaman kansu ko kuma asibiti masu zaman kansu wa'annan ana so a soke su alhali kuma kiwon lafiya muna fama da shi sosai-sosai inda aka bari dai Haka kuma muna nan tafe da amsoshin tambayoyinku a shafin Facebook da Twitter kamar yadda muka, tambaye ku kuka amsa. To yanzu ga wasu daga cikin amsoshin da kuka aiko mana a tambayar da muka muku ta shafin Facebook da Twitter din inda muka tambaye ku shin ta yaya ya kamata gwamnati da ma'aikatan lafiya da kuma jama'ar gari su haɗa hannu don inganta harkar lafiya a kasashenmu na Afirka musamman masu tasowa. Sakon farko daga Sabe Usman Makurna ya ce Salam yau da gobe ai wannan shine mafi sauki kuma mai wahala kaɗan in har gwamnati za ta taimaka kuma jama'ar gari za su ba da haɗin kansu wajen kai yara da su kansu asibiti da kuma ba da tallafi ga ma'aikatan lafiya taka ne ina ga za a samu cimma nasarar wannan ƙudiri. sai musbahu yahaya ya ce ta hanyar haɗa kai da sarakuna da jama'a tare da dawo da tsarin duba gari sai abbas ya yahaya dutsen wai ya ce salam yau da gobe in dai ana son fannin lafiya zama ingantacce to dole sai gwamnati ta gina asibitoci na zamani tare da wadata asibitocin da magunguna kayan aiki da ƙwararrun ma'aikata kuma ta sa ido akan yadda al'amuran asibiti ke gudana haka zalika ta tabbatar mutanen gari suna kula da muhallansu. sai ukashi abdulsalam koko ya ce hakika ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su dinga taimakawa wurin inganta cibiyoyin lafiya a birane da ƙauyuka domin yin haka shi zai taimaka wurin kiwon lafiyar al'umma sai muhammad bello salihu ya ce sa tsoron allah da kuma girmama na gaba da kai ko kankantar kankantarsa da zuwa aiki da wuri da kuma hana nuna bambanci ko kuma wannan mai kuɗi ne ko kuma wannan dan uwa ne gaskiya hakan zai laifi Allah ya sa dai mu dace amin. sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salam yau da gobe hakika inganta lafiya ba zai yiwu ba sai gwamnati da jama'ar gari sun haɗa hannu bangaren gwamnati dole ta inganta asibitoci da magunguna da kwararrun likitoci su kuma mutanen gari ko al'umma dole su gyara mahallansu ta haka ne kadai za a samar da ingantacciyar lafiya ga al'umma a tashi lafiya sai kuma adam aliyu ya ce asalam yau da gobe muna muku fatan alkhairi tabbas gwamnati tana da rawar da za ta taka wajen tabbatar da lafiyar al'ummarta wajen wadata asibitocinmu da kwararrun ma'aikata da magunguna da ma sauran abubuwan da asibitin ke suke da bukata su ma likitocin su dinga baiwa marasa lafiya kulawa yadda ya kamata a tashi lafiya. sai garba da halikan ba ya ce dole sai ma'aikatan lafiya sun cire son tara abin duniya a zukatansu sannan ita ma gwamnati ta kyautata ma'aikatan lafiya sosai sannan su kuma al'ummar gari su zama masu tsabtace muhalli da kulawa da lafiyar iyalansu sai bala muhammad dambam ya ce yau da gobe hanyoyin da ya kamata mu bi domin inganta harkar lafiya su ne kamar haka gwamnati gwamnati za ta dukufa ka'in da na'in wajen ba da tallafin magungunan kyauta su kuma likitoci su dage wajen wayar da kan jama'a hanyoyin da za su kare kansu daga cuta mu kuma jama'ar gari mu dage wajen ba da gudunmuwar mu ta hanyar yashe munanan makwancin ruwa da kuma uwa uba addu'a insha Allah idan haka ta samu za a dace da ikon Allah da fatan Allah ya kara mana lafiya amin sai isa ta su ya ce yau da gobe kamata yi a samar da ma'aikata masu yawa da inganci sai kuma fatima abdulsalam dambam ta ce salam yau da gobe dama abin da ya shafi harkar lafiya ba na mutum ɗaya ba ne tunda ya shafi kowa don haka kowa yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa a tashi lafiya yau da gobe sai abdullahi adamu ya ce salam yau da gobe haƙƙin kula da lafiyar al'ummar ƙasa tana kan gwamnati saboda yawancin asibitoci na jihohi na kuɗi ne na gwamnatin babu yawa talaka yana je yana gani zai wuce asibitin kuɗi ya tafi na gwamnati saboda ba da kuɗin da zai iya zuwa wancan saboda haka gwamnati ta ji tausayin al'umma ta inganta kiwon lafiya saboda jama'a su samu saukin rayuwa sai kuma mun tare dan ma'azu baban khalifa ya ce salam yau da gobe akwai yadda za a yi gwamnati ne ya kamata ta bada magunguna asibitoci su kuma likitoci su ji tsoron Allah su daina sayar da magani su kuma jama'a su bi dokan likitoci a haka sai lafiya ta inganta a nawa fahimtar. sai kabiru idris yan buki ya ce yau da gobe a gani na hanyar da za a bi ita ce mu karfafa duk wani shiri da gwamnati ta zo da shi akan lafiya da ba ta haɗin kai domin cimma nasara ta hakan kawai za mu inganta tsaron lafiya a nahiyoyinmu na afirka sai kurgin ali allah sa na faɗi sunan daidai ya ce babu wata hanya dalili kuwa shine al'adu da addini sun yi katutu sai mu da sir muhammad ta fawa balewa ya ce ta kowane bangare dai yana da rawan da yake takawa ga misali gwamnati a nata bangaren shine ta samar da isassun kayan aiki a asibitocinmu tare da biyan ma'aikatan lafiya haƙoƙinsu a kan lokaci su kuma ma'aikatan lafiya su riƙe aikinsu tsakani da allah jama'a kuma a nasu bangaren su yi ƙoƙarin kai kansu cibiyar kiwon lafiya mafi kusa a duk lokacin da suka ji wani canji a jikinsu. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, Adbafara yanki ya ce a rinka wayar wa al'umma kawuna ma'ana a nuna musu abin da ake nufi ta hakan kawai za a samu nasara. Sai Ad Alhaji Mele ya ce yau da gobe labarin inganta harkar kiwon lafiya a ƙasashen mu yana buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma cire son zuciya a tsakani. sai daga ƙarshe at s dike ya ce hanyoyin da ya kamata mu bi mu haɗa hannu wajen inganta lafiya da gwamnati ta shine mu daina ɓoye mu a lokacin da aka zo allurar rigakafi to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. To yanzu kafin mu bawa Usman da Profesa Buba na maiwa filin mu shakata da wannan waka. Musanda. Yanzu kuma Usman na tare da Farfesa Buba na Maiwa ɗan asalin ƙasar Nijar kuma mai tsokaci akan lamuran yau da kullum. To, uh, Farfesa muna magana akan al'amura na yau da kullum. A makon da ya gabata mun yi magana akan yadda Nijar ta rufe wasu asibitoci masu zaman kansu. To, abin da ya sa muka ce bari mu nemo ka a matsayin ku na masu fashin bakin al'amuran yau da kullum. Shin ina gwamnati ta gaza, ina mutanen gari suka gaza, ina kuma masu harkar lafiya suka gaza. Wannan shine abin da ya sa na lalubo ka. Da farko me zaka ce? eto eh eh, lalle na saurari matakin ne kamar da gwamnatin kasar Nijar ta doka hmm. dangane da yanayin kiwon lafiya a ƙasa. Hmm. a cikinsu har ma akwai kamar he eh, wasu eh, asibitoci masu zaman kansu kuma hawa yau waɗansu likitocin su ma kan kansu an musu kamar wani hukunci hukunci da ya kai kamar eh, akwai waɗansu da aka kora daga aikinsu domin an ce su koma kamar asibiti na gwamnati har ma aka ɗauke su aka cikin jiha-jiha suka ke tafiya suka zauna a nan birnin yamai abin mm. mamaki shine cewa yau idan aka ɗauka nan nahiyar mu ta afirka wato muna kokowa da cuta iri-iri kuma hawa yau kamar eh, zanen da majalisar ɗinkin duniya ta mai kula da lafiyar jama'a wato mu ba mu kai ga wannan zanen ba wato muna gajan kamar likitoci kuma da asibitoci sai aka zo ana ɗaukar wannan matakin shine cewa da kamar likitoci masu zaman kansu ko kuma asibiti masu zaman kansu wa'annan ana so a soke su alhali kuma kiwon lafiya muna fama da shi sosai-sosai inda aka bari dai a ɗan ja har zamanin da shi gwamnatin ya kai ya yi kamar eh, tsayin daka mm. ya girka asibitoci nashi na kanshi a zamanin nan in ya ɗauki irin wannan matakin nan to za mu ganewa to amma sai ya zamanto ita gwamnatin kamar bata gina ba eh, asibiti eh, isashi a cikin ƙasar kuma har yau su likitocin masu aiki Yawansu duka sun fi samun amfani idan suna zamne ga kansu kai ga suna ma gwamnati aiki na ɗaya kenan akwai mm. waɗansu asibitoci da ya zamanto idan ka je kamar asibiti ta gwamnati ba ka samun magani amma wa'ansu eh, eh, asibitocin idan ka je ka za ka samu da gaugawa za a maka eh, magani kuma akwai maganin a ashe to wannan shine abin karme muna kai ta cewa da ita gwamnati ba ta ɗauki wani mataki ba mm. wanda kamar za ka iya ɗauka irin wannan mataki ne na ta rufe asibitoci mm. masu zaman kansu mm. su kuma likitocin wai maimakon ma su tsaya a can eh, inda aka kai su inda gwamnati ta kai su tsaya su yi aiki to sai ka ga sun yi son kamar neman riba kansu wato cewa da eh, su je su zamna kansu ya fi riba ko da yake gwamnati tana ɗan gaje ta fannin cewa biyan albashin eh, wa'annan likitocin yau idan aka je aka ɗauka ƙasar Nijar ko da yake ma'aikanta ba sa so a faɗi to Nijar tana fuskantar matsala dangane da albashin ma'aikata gaba ɗaya to ina ganin wannan dai shine kamar matsala ko kuma abu wanda karme mana kai bisa ga wannan mataki da eh, kasar Nijar ta ɗauka. Mm. Ta yi tambaya cewa da kama al'umma menene laifin su. Eh. Eh, a nan wurin al'umma ba ta da wani laifi wato kamar yadda Hausa ke faɗi shi wanda ruwa za su ci ko wuciyar kado ya samu rika yake ma'ana wato idan ka je ka nemi magani asibiti ta gwamnati in ka samu ba in kana da hali mm. to ai sai ka koma wajen asibiti wadda azzama ne zaman kanta don ka gani ko za ka samu wannan maganin bugu da ƙari ma yau in aka je aka ɗauka kamar ƙasar Nijar akwai matsaloli da yawa tun ba cikin ƙauyuka ba wato akwai mutane wa'anda ba su da kuɗi ba su da hali wanda yake sa kamar su je asibitoci masu zaman kansu kuma asibitoci na gwamnati sun musu nisa in ma an ce an gina gidan likita kaza tunda abin da eh, gwamnatin ƙasar Nijar take ikirari da shi kenan sai sun eh, gina asibiti kaza kuma sun hmm. ɗauki ma'aikata kamar likitoci kaza hmm. alhali aka je aka diba cikin wa'annan asibitocin to ba magani wato sai ka tar da likita gashi zamana an kawo mishi marasa lahiya to amma bai san kakan da za yi ba saboda babu komi a cikin likitan sashi wanda kamar shi za a iya fuskantar wannan eh, eh, eh, marshi lahiya da aka kawo mishi hmm. to sai irin wannan sai ga al'umma sai suna koma a gargace wato sai su koma wani ganyen ice nan wajen shan jiko wajen <laughs> mm. eh, ko kuma sai su koma dai kai wajen eh, wajen magorawa mm. wato suna neman magani kamar irin abin da muka gada can dada mm. to wannan yana ba da tsoro yana nuna cewa kamar gwamnati ta kasa kenan akwai da a jamhuriyar Niger wani kamfani eh, ko kuma in ce wani farushi da ake kira service animation wato wanda yake waye ma jama'a kai a zamanin da za suka zo iko tun wance ne a shekara ta abu tara da tasa'in da hudu suka soke wannan saboda suna so su mai da shi kamar yanayin samariya to yanzu kuma ina ganin cewa matsala da babba ita ce jam'iyyun siyasa waɗanda aka kirkiro wato basa wani kokari dai zuwa ga talakawa ta fannin kiwon lafiya kamar su keɓe mutane wa alkewaye ma mutane kai zuwa ga kamar wani shan ruwa ne na kirki ko mm. kuma idan za ka ci abinci ka wanke hannuwa mm. duka dai irin abin da aka sani na na rigakafi to jam'iyoyin siyasa ba sa wannan aiki alhali ko wannan mm. abu ya rata ga su abin da siyasa na Nijar da 'yan siyasa na Nijar suka sa gaba shine cewa kawai idan zaɓe ya kusa sai ga su kawai sun ruga da gudu sun je wajen talaka suna neman kurɗinsu amma ba wani su waye musu kai ba hmm. to bugu da ƙari dai in aka zo aka duba dai shi dai talaka baya da wallaki a cikin wannan hmm. eh, ko kuma magani ne irin wannan da ake cewa ana saida a cikin titi to a cikin su akwai na kwarai akwai lalaku abin da ake gudu shine cewa kamar magani idan rana ta bige shi ko kura ta shiga a cikin shi wato ya lalace sai ya koma wa mutum guba to hmm. ne ake gudu kuma ya zamanto masu da maganin wata rana su ba su san ba wannan maganin abin da ya kumsa wato cewa sinadarai sinadarai a cikin waɗanda ya kumsa kun ba su hmm. san ba ko ɗana ya kamata ka sha kowane kwayan magani maganin wani abu yake yi to amma wata rana zai ga mutum yana da ciwon kai an ba shi magani na eh, kamar ciwon ciki to hmm. wannan yana kawo hatsari jama'a su gane da cewa da ya kamata su wa'annan masu sai da wannan maganin a cikin titi horo ne ya kamata a musu amma ba a ce ba za a soke shi saboda a ciki akwai na kwarai kuma akwai eh, mutane suna amfani da shi tun jiya har da yau kuma ko gobe ma wannan abin za a same shi a cikin ƙauyuka tun da gwamnati da ta kasa ta je ta kai ma mutane magani wanda za su sha ko kuma ma ta gina wani asibiti mai muhimmanci haka lalle yanzu Nijar suna ikira da cewa sun gina wani babban gidan laftani wanda abin a zo a gani ne a nahiyar Afirka duka gaba daya. To ai ba eh, gidan ba. Eh. To ne ne a cikin wani magani ne a cikin ko kuma wani likita ne kwararre a cikin wannan duk shi ne kamar abin Allah wadda daidai da irin wannan mataki da gwamnatin Nijar ta ɗauka zuwa ga lafiya. To farfesa a matsayinka na wanda kuke fashin bakin al'amuran yau da kullum kuma 'yan asalin ƙasar Nijar ne kaga kai kanka. Shin ku irin farfesoshi da manya-manya masu fafutukar 'yanci na bil'adama da makamantan irin wa'annan abubuwa kun taba taruwa gaba ɗaya ku ce yau bari mu je mu samu gwamnatin Nijar mu ji wai wannan matsalolin musamman irin biyan albashi a'a maganan makaranta maganan lafiya kun taɓa taruwa ku ce bari ku je ku samu gwamnati ko shugaban ƙasa ku ritsa shi ku ce wai me isa ba za a yi kaza ba ku ba da shawara ko a majalisa misali gwamnatin kasar Nijar eh, kabara wato duk shawarar da ka kawo musu in ba kamar irin wanda su suke hange ba ne ko wanda su suka san su suka kirkiro shi ba sarda da shi sai ma ka ji an ce kai dan adawa ne mm. yau kasar Nijar da kayi wata magana wadda ya zamanto su ba ta gamshe su ba ko da tana amfanin Nijar gaba ta. to sai ka ga an kaɗa ka cikin 'yan adawa wato maganar kama ba ta kai ka tsaya a saurare ta ba sai ka zama an turo maka dan mm. wakare kawai hafshi suna zazzagin ka a cikin kafar rediyo ko kuma a mm. cikin eh, eh, internet da sauransu ta mm. yi zancen kamar taro na ma'ilmanta taro na ma'ilmanta ko da lokaci a niger ana yin shi ba ma wai cewa wajen likita kawai ba ko kuma wajen yanayin makaranta ko abin nan cikin kowane fanni da ka sani yau inda wannan gwamnatin yana aiki da irin nazari wanda 'yan ƙasar Nijar suka yi cikin kowane fanni na rayuwa ɗan adam ko kuma ma na tattalin arzikin ƙasar Nijar da Nijar nan ta wuce wurin da take yau. Wato suna nan hmm. komi da komi an rubuta an kammala yana nan amma ba sa aiki da su kawai sai suna aiki da son zuci. To wannan shi yake kawo ƙasar Nijar batta ci gaba saboda ma'ikantan ne Eh, ba kuma ba yau aka fara ba ga wannan ma'aikata aka fara ba ya mm. abin ya fito daga nesa ne wa'annan su sun kai shi ne ma inda ba inda sauran ba su kai shi ba mm. tunda abin da ake tsammani su ma'ilmanta ne idan suka zo to za su yi aiki da duka irin sakamako ko kuma wani nazari da 'yan kasar Nijar masu ilimi suka yi kuma suka kai musu a can akwai abin da ake ce da wani eh, eh, mm. dukkanin takardu da 'yan makaranta suke yi ta kowane fanni yau ba aiki da su kai bugu da ƙari a ƙasar Nijar Usman Kabara. Mm. ‘Yan Nijar ko ‘yan siyasa ko su ne ba ruwansu da su ɗauki wani littafi hakan ga wanda ya zamanto kamar na amfanin ƙasa ne su karanta shi a'a ko da lokaci mm. sai dai cece ku ce a je a ɗauki wannan jarida wannan jarida ta zo ta kaskanta wannan wannan jarida ta je ta musguna wannan mm. abin da na gani ne da ido na amma karatun wani littafi mai ma'ana ta kiwon lafiya ko kuma ta cewa da wajen eh, yanayin harka karatu wannan bai taso ba mm. mun sani ku akwai mutane nijar wa'anda tun shekarun baya suka rubuta yadda yanayin kamar eh, karatu a Nijar ya kamata a wallaha shi mm. ne farfesa Abdu Mummuni marigayi farfesa Abdu Mummuni mm. kuma kowa ya san da tsohon shugaban majalisar dokoki ta Nijar da ake kira Bubu Hamma shi ma ya rubuta eh, duk irin abin da ya kamata da ta cewa da kamar tarbiyya ta zamani da tarbiyya irin samu ta gargajiya ya hmm. ya kamata a kammala su wuri guda don kasar Nijar ta saka. Hmm. Idan aka wuce wannan, tun da yau duk abin da Nijar take yi muddin ba ta yi kwaikwayo ga Najeriya ba ne ba ta zuwa nesa. Hmm. Tun ba arewacin Najeriya ba abin da yake faruwa. Mun san tun lokacin eh, Shehu Usman Ahodiyo da Muhammad Bello da Abdullahi bin Hodiyo da Nana Asma'u bin Usman bin Usman Hodiyo. wato sun rubuta takardu mm. littattafai littattafai maimakon 'yan kasar Nijar su rinka zuwa suna amfani da irin wannan littattafan da wa'annan ma'ilmantan suka rubuta a'a sai ga kawai ana zuwa ana nema kasashen turai na kawo wata rana abin da ma mm. bai kamace mu ba a kasashen namu mm. shi ne sardo ne aiki da shi ya kwato kasar najeriya daga cikin halin yaya nike yi a da yau muddin ba mun yi aiki da wa'annan ababen ba ne ba mu samun kamar wani zobe wanda za a haɗa ilimi na turai da ilimi namu na nan nahiyar afirka na gargajiya namu mutum ba mun yi aiki da wa'annan takardun bane ba ma yi mutukan mu. Mm. farfesa daga karshe mutanen niger wato mutanen gari yawanci zaka ga a kasashen duniya idan aka yi wani abu da bai yi daɗi ba zaka ga mutane suna cewa bai yi ba bai yi ba wasu su ce a mun yajin aiki wasu su ce mun yi kaza kaga mutane niger kamar suna da kokarin su ce bari su yajin aiki in abu bai yi ba yanda suke bukatar shi shin wannan abun kana ganin ci gaba ne yana kawo musu mafita a kai misali da suke yi tun zaka ji an ce malamai sun yajin aiki a'a maganan lafiyar ce ta taso sai ka ji an ce a mun botsari a sai gwamnati ta yi kaza shin haka ya kamata dama misali a ce ana samun irin wannan to yajin aiki usman kabara mm. cikin duniyan nan ba ya aihuwa alheri mm. kowane iri ne kuwa kuma ko ta wani fanni mm. to amma abun mamaki shine cewa nan nahiyar mu ta afirka tun ba kasan nijar ba ni ina cikin wa'anda suke zanga-zanga a da shekara ta alɗari tara eh, da tamanin da tara zuwa Eh, barkatai fi sabilillahi yajin aiki wannan ba ya sa kasa ta ci gaba mm. zan ba da wani misali a zamanin da shugaban ƙasa Metar Abdullahi wad ya zo nan kasar ya kawo mm. iko mm. ya hudu ɗan ƙasar Senegal da wata hikima ta cewa da ni ban hana ku yajin aiki ba ko ko mutum ka gwaje rashin jin daɗin ka amma ka ɗaura kamar yadda ɗan ƙasar Japan idan suna suna son su nuna kamar bakin cikin su sai su ɗaura wani kyalle ja a hannu yake to wanda yake so ya nuna min da shi da ji daɗi ba ya ɗaura wannan kyallan ni za ni la'akari da cewa da akwai mutane wanda ba su ji daɗi ba. Mm. To Nijar kin ne mutum ba yajin aikin kai ba wa'annan ma'ikantan ka gane ko mm. kuma na jiya da su wa'annan sun kai kowa zakiya bisa ga irin wannan mm. sai su rufe ido bisa ga abin da kai kake tambaya. Sai ka zama maimakon a tsaya a dibi kamar abin da an matsalar ka da mm. idon rahama a'a sai ka ga kawai an tsoka ka kamar da na faɗi can farko an ce kai dan adawa ne mm. kai ka tsani iko ne ko ko kara ga itace mm. ni eh, usman kabara a cikin zamana na duniya ban taɓa ganin ban taɓa ganin ba inda aka ce wa na gyara zaman ka ya zaman tolayi har da nake ban taɓa gani ba to su wa'annan ma'aikatan tun ba na yanzu ba idan ka ce musu wani in hankali wannan tahiyar taka ba ta ba ko ko wannan zaman naka bai yi ba sai ka ja ce maka waya ce maka sallah to wannan karin yake kawo kowa kawai sai da ta hanyar yajin aiki tun shi kadai suka sani mm. to abin ba haushi ma wanda fiye komi ba haushi shine cewa da su ma'aikantar idan suka wuto suka ce kamar eh ba mu da hali kasa ta shiga cikin eh, matsala mm. eh, wato in ka tsaya ka su rayuwarsu su ma'aikantan mm. sai ka ga cewa da kamar abun ma akwai ba haushi wato su ba su iya zuwa su ce maka ba hali saboda cikin irin wanda suke na ɗaya kenan na biyu kamar in ana wani wasanni a ƙasar Nijar. Mm. Ko kun buɗe baki kun ce ƙasa kamar tana fuskantar matsala ko kuma ma kun ki faɗa ma 'yan ƙasa gaskiya kun ce mm. ƙasa tana fuskantar matsala. Mm. To idan ana wata wasa sai ka ga mutane mala ana wasa da kuɗi. Jika goma goma na sefa sai ka ga ana watsi da su malam ga nan kamar sai eh, eh, kunnan taramuna. To wannan yakan sa kamar ma kasashe masu hannu da shuni tunda suna ganin abin da ake yi mm. kasashe masu hannu da shuni sai ga suna cewa to wannan mutanen ba wahala ce gare su ba banna ce da su kawai to ka mm. gani irin wannan yake sa ko da kamar eh, mutum kace ka yajin aiki dole ila tila sai ka yajin aiki tunda kai kana ganin da su suna da su kana mm. ganin rayuwar ce da take ba irin rayuwa ta kowane dan Nijar ba ce ba irin rayuwa ba wata ƙasa kamar da ke fuskantar matsala irin haka nan abu na ƙarshe mm. shine cewa da rashin gaya ma kyan Nijar gaskiya mm. wato idan babu shi ka fito ka nuna da babu shi kuma kai irin taka rayuwa ta nuna cewa da babu shi ne to ka gani nan kowa sai ya kame cikin shi ya daure yayi haƙuri har zamanin da abin ya zo kowa kuma sai ya zo yana zuwa don ƙasar ta wuta amma mm. ba mm. To mun gode sosai Farfesa Bube na maiwayin Allah sosai mun sake waiwai ka cikin shirin yau da gobe muna godiya sosai. Oh, nike da godiya kuma a huta lahiya. Madalla. To haka yake gobe na mayo kenan kun ji da yadda muka yi da shi. Mm. <laughs> To amma abin da yake faruwa din kamar yadda ya magana shi za zaki ga kowanne na da rawar da zai iya takawa wajen ci gaba. Mm. Yau ba wai mm. gwamnati kawai ba a'a ba wai mutanen gari kadai ba a'a ba eh. wai masu ruwa da tsaki akan wani al'amari da ake magana ba. Yauwa. To gashi da yau sai in ce muna ba masu sauraron mu ko kuma in ce masu kallon mu da sauraron mu ta shafin mu na Facebook live hakuri yau na'ura ko in ce network. yawa network yana kan tangar network electric eh, wannan network yana rikici yau <laughs> ah, saboda haka shi ma jarmai muna baka hakuri yana cin ta kokari ba mm. Allah ya gafi ya hada su <laughs> eh, amma akwai tambayoyin mu aida ma eh, kusa da dai da muke sawa na tambayar yau e ga, ga yusuf kadi ya ce mm. voa hanya ta farko wajen samun isassun a samar da isassun magunguna a kowane birni da ƙauye hmm. samar da likitoci na gari da sauransu so, uh, tashi lafiya yau da gobe. To mm. madalla. To kin ga akwai na irin na can farko farko ban sani ba ko mun karanta shi a mm. can ko in ce ban sani ba ko kun karanto shi wani mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Ah, Yawwa. Eh to shi abinda ya ce shine a yau da gobe abin da ya kamata gwamnati ta yi da kuma sauran jama'a akan harkokin bunƙasa lafiya shine gwamnati ta kafa ƙwararrun masana lafiya waɗanda za su wayar wa mutane kai akan kula da lafiya wannan sakon a wannan sa'idu sabu auyu ne eh, ga ba na mai wannan makaman magana makamancin wannan mm. eh to karanta na wannan da ita eh, ba gudu eh, haruna yace yau da gobe ikon Allah Allah ya saka muku da alkhairin sa amin mm. wato yadda mutane za su taimaka wa kansu shine na farko dai su daina lalaci a wajen tsaftar muhallansu tun daga abincin da za su ci har zuwa cikin gida da ma makwancinsu tare da motsa jikinsu a kori yaushe wannan shine matakin farko na taimakawa gangar jiki ta samun koshin lafiya mai inganci. Eh kar ka mimike ka ce ai mm. ne ciwon aka bani lafiya. <laughs> A bani harkar lafiya ce Eh wai kula da mm. kaya fici to ga mu da Sir Muhammad Tafa Balewan da nace dazu yace to kowane bangare dai yana da rawar takawa ga misali gwamnati a nata bangare shi ne ta samar da isassun kayan aiki ga asibitocinmu tare da biyan ma'aikatan lafiya haƙoƙinsu akan lokaci mm. su kuma ma'aikatan lafiya su rike aikinsu tsakani da allah jama'a kuma a nasu bangaren su yi ƙoƙarin kai kansu cibiyar kiwon lafiya mafi kusa a duk lokacin da suka ji wani canji a jikinsu ba sai ka raga raga da ko ka haka haka eh, eh, mu mutanen mu muna da wannan eh, mm. ba mu zuwa asibiti sai abu ya kai eh ai sabi baki labari wani wani wani aboki abokinmu ne na ce masa na tafi a min irin medical check-up din na <laughs> duba lafiya na <laughs> shekara ya ce kai ma aukacin ina ne a lafiya to aka tsokalo ma abinda baka san da shi ba ba ni ma da sai ai maganin abu Usman tunanin mu daya ina da tsoron asibiti Allah daga <laughs> yau da gobe ya saki a hanya to ke ma ki eh, yawa Allah ya dace da ya zama dole ba duk shekara dole ki sai kin a duba da kin wani abu ki je ki dan duba email ma ta damun kai inshorar lafiya ka tana ka iso an duba kai a yau eh, eh kar kar ka dau cuta ka samu wani kai kuma ka sawa kanka da kara mana lafiya gaba daya mm. eh amma amma to da fatan za a ci gaba da kasancewa da wannan shiri domin samun abubuwa ko kuma tattaunawa da manyan mutane da ma mutane na ƙasa da sama duk da gwamnati da kowa domin a wai a gudu tsare a tsira tare eh, kin samu da ake cewa a fidda jaki daga dima eh, kare tattake ta saboda kin san dima tana fashewa to in jaki ya fada cikin gonar dima kin ga sai hankali a fito da shi <laughs> Masu sauraro kuna iya lalubar mu ta mu na Hausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To haka yake sannan wannan magana ta kiwon lafiya fa za mu shiga har Najeriya domin kan wannan matsala ta maganan asibitoci fa har a Najeriya akwai ta fa. Yawwa saboda mm. haka kuma ba za ka take laifi tudu ko ka take mm. na ka eh, ni ina ta zuba na shiga Nijar ban shiga gida ba yawa ba zai yi ba. Mm. <laughs> To duka duka anan shirin namu ya kammala na yau sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake juya yanzu a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Sa'adinatu Sada Sodangi. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wajen ta da umarnin shirin tare da taimakon Saida Hamdin sai kuma injiniyan mu ne Rob McLean. Usman Ahmad kabar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa